بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم الصيبان فهمنا jama'i musulmi shi ga ba su kwai suna mushewa bai ke na iwa ga ila sarfiya da shi esiya bawiya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga lissafi ya mawuci kwallon gairi al'imamu barbahari so ci mai mawuci ne. gairi shi mai ga shafi sunna ai bayanin sunna mai ke bayanin shi kiyaye ka su sifa kurta don betun ibada don bai mu'amala da janabi muhammadu kasuwa sallallahu alaihi sallam min littafin na gabai wani ba za a ti lokaci na gaga tere-tere lojin mayan musulmi shi na an ga wajen zamaniya sahaba kicin mace zillo musulmi shi a fi da na jace da ba gani aqida na annabi muhammadu wuna ya ce yawan kore zamanin sayyidina usman babu majalisun musulmi kace musulmi ja sai ta ta aqida nan da fankurta gande ibada na annabi muhammadu lawa sallallahu alaihi wasallam ngamma mu ci kunne da hankali shan iga da litafi e paku cetu adwa ne be kutinci guto zai ci za yi page 278 mini ya shafa sunna ba zai wari ba katu gurgudu zai na social media amfani social media tuyi esi aqida wani na yasan ma mu ci barbahari rahimahullah wani ba zai kidi wa alam musulmin biyu annasina al-afiq kidi addini na yi addini na shugwana addini na jadini warwana addini na su alabi muhammadu gabe na addini ya asali addini ya bere ngai ma kana ne wafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ngai addini na so annabi muhammadu zai jabata fi wani aqida na so annabi muhammadu zai jabata fi wani ngai aqida wangiyo ngai addini wangiyo. ila katli usman bin affan arbe lokaci na khawarija shi bewu sayyidina usman mai khalifa ta ci ya da muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga kanga ga addini chaye daga kanga ga keya cin leba ra'ayi mun lota ce musulmi mace leburai ga wakana kasluhu awwalan furqa wa awwalan ikhtilaf wuwan sayidu na usman nga ya fa in ka kanca na ga musulmi shigar bai wa shi nan nga na min fa ji cewa shi lebo nga da fi da ji cewa shi lebo fa sahara batil umma tun lokacin shiga al'umma musulmi ji yawa shi ko bebe ko ya ci lamarin addini ko وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء daga kanga za a lumaya musulmi ga. mini e e na shiga na egun ba da da dukiyo etun egun ti shibowa da jahilci ebona yin da mini ne ga al'umma yin musulmi shiga man shiga shishi shakku da yin yi jela da yin wuro waja ga garbe wuri man ga shishi in doro ciga ciwon wai wazo waju ga man shi man shiga shishi in doro ga tishi wai wazo waju ga al'umma shi jama'i musulmi shi ila an kale tu al'amari na gaza soji na ebo ifacita shi gani da al'amari na efe ma wani gaza wangi shi wa wani gaza wangi shi wa wani gaza wangi shi mai da ila duniya sun lokaci wuce gaza wangi shi yayin falo wo Falai, tsale ahadin rufsotan fi shay'in ahdathahu man ce yayi kaida wuce ko ga musulmin don dodde dama na wabe mai yin doci zuma ya muhammadu muhammad wala sallallahu alaihi wasallam mimma lam yakun alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mugayi aqida na sahaba nabi muhammadu shi ta fi wana man doro je dama na wa begin bi aqida na shi ko fi ibada na shi na ibn alamari na ji bidiya ji lona yi alamari aqida shi. gin bi alamari ibada shi. amma mu'amala fuska ta yin jo ci gaba asa ya fiti mota fan waya fi in doro ne daga yin ci gaba ya zamani rona ejin na jilisafi da bidiya ba e wani dan ne mai lamar da ci huya ba ga bidiyo yuta noga television bai yi jiwa su ce inda rana ga annabi jiwa su suwa ko e ya fiti na shi ya dalwa ji na annabi da ya fiti lo aga e yi na jiga bidiya mana da ilimin kawai a yawon ka'ida kije bidiyo e ibn yin na bitoci jinje bu amfanin ƙur'anu magayi ga waya ma da mu. a beji na jela liyana soci a bai zawon wani basira a tsayen shi inji haramuwa yan na daga abin tsana kan wa da ne wa lokaci na wagar lokacin amfani da kwadide amma farna na masalaci da na ji masalaci na a wa wagala da kira ina ya bidiya dini wana ɗin doro na wala wuta ci ga lada da wana bankurutan doro na wala wuta ci ga yi zaga ba babu alkhairi da ya wana babu wa da idan su kona ki a kidan shi yan ci na gaza zagayen ga yadda na wayar sahaba na da shi lada wa ko zarjuya ko ina shari'a sai wala da ko ga zagawo gawo ya yi musulmi babu hakkin shari'a wa da idan su kwaci na gai ga bidiyo ko bebe na filan da ci ke na je bebe da tsara ba zan bu ga don da aji na fila ya shi nan ne wajila lada kaza wajila lada kaza ko iri na fila na daji azumi ya zaba wani na wajen bi bizon bi zaya ni ya da gobe dole bidiyo shiga kama ga ya wayo zai ji wa yi ya wayo in na shiga ya bidiyo manyan jidawa ga yadda kaza da na zan don da wajen biyu na je lada edima mun shiga wani je yi ƙur'an magayi gagan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa atmamtu alaykum ni'mati ay shari'ati ya shari'a gumani annabi sallallahu alaihi wa sallam ganna ya ji fata shi da aljanna na sai ya bayani mishi na na ga da azabai fata na sai ya bayani mishi na wanda ka fa da wuri din ba shi ga zan zo rubu wana wasan bayu fakiya maya ko na fi gina aljanna ga yawo wayo ene bidiya musulunci wani da wani kin dona da imam shafi da juwe da ga bidiya ya kwawe na adini na ja bebe yi e ti waya tambayin social wobe wa bebe yin doci gaza don do an juna wa dila da kaza Nga ya bidiya musulunci ko jama'a musulunci mujin na jin nasara je tajina ne bidiya bidiya jiyo kuka ta ijo na shari'a kana na shari'a kanin amma kanin don domin gaga wagaga a fidan na wagan lobi mai muga musulunci wona a maddi dalilin musulunci ba na ga yi ko ya fi ibada ka zana na bello man saitu ga aw yakunu rajulun yadu ila shay'in ahdathahu man qablahu min alil al wabi wadda ya musulmi wa shi shi sasa yan don da ya da dini ba amma man do shi wuzo sabidiyar doci mu bi uji dawa ne ko man ne ya aqida man wuce ko tarikar man wuce da na? wato wani kafa e kuna kaida hadisi yana na Aisha ga yi gaga man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd a agoke ba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa a'a zai kuma shi to ce sai da ada gogowa in na gari ka'ida wa ciko na sahaba nabi muhammad shi ta ci wa sallallahu alaihi wa sallam ibn yasa sha ya wani shi zuwa alkhairi gaina amma ugan bayan nabi muhammad ne ta sallallahu alaihi wa sallam so shi ga gaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ya labba sunne ne mi ngode kalmar alaikum etiya targibu yo fun ba ya laba na sai ilawe na ya laba na sahabai da tafi wani mushe ke gaga wa iyakun wa muhdasatil umur me je gamba e ce ya gilbe sanadi dole mu yi kalmar ce sarhi bo e ci da su yo iyakun alkhairi da ba mu go je mai musulmi a ga yi taugata tilma ji kokarin azkaru na janabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam da gwasun zace kundin bai annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum astaghfirullah wa atubu ilai zushi su riwayar ce ga wani mutum astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy qayyum wa atubu ilai wani ke bi subhanallahi wa bihamdihi su ba ku kundin do ji kokari abasu لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أذكار ويونا نبي محمد يقول لك ولا زاندور جونا الخير قد أفيد تطبين توش على أفيد نجو ويوكي قرآن غير استغفار النبي محمد وي استغفار قرآن غير لا إله إلا الله النبي وي أي لا ƙur'anu wiwa ita salatu jin annabi muhammadu wuyi a salatu bugu jama'i musulmi shi ga dagwa sun yi man doci ma agwa sun yi man na gaman fata man na tufi wani gai laya annabi muhammadu Garba su yi lullahi su ce yin toci sallallahu alaihi wasallam ya kuna tun na gada tari kallon doci wani wani doci wa gato yana jiwa bebe ita ce da bana wa ya dagwa ya waya bai na bai na gawa ji dagwa wanda ci ko ndo ci ma ya ba o ma ke fillewa amma ya nabi muhammad sakuji ya ga wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha gama la dagwa sun yi wa debo fu da lugo waje muzabbina baina zalik la ilaha illa wa la ilaha illa e kwayin sahaba nabi muhammad in ga musulmi shi so shi yayi guba qur'ano gaibi so gama mutumin doro ba man dora sun tutubu biyu jin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ajiye man na tutubu la yau da cubi wa alika likani ga ajiye alijanna ko ga ce ya benena ngala annabi gai je fata ga ballihu anni walau aya e ban ya wure gurgudu na wake ne ya gaya a zo zo tukan doro ya za wani shiga ga da zamu da bidiyar ne ji fata ko sai fa zuma ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina mai wani kagoya ya alamar wuce na ngayi lokaci na sahaba wuce kwanan abdullahi bin masud ubin da jama'an zuci ya yi kafi matsalacin zaini min abu daga Laila ila na jike na gomi allah wa akbar na jike na gomi kyan abdullahi bin masud gagan da jama'an na jifago ngayi ya wugwa bai da ilimin sahaba jini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bebe bidiya daidai da da ya ebo na nabi muhammadu agi yan gici na labani ewe waya nabi muhammadu na jibulugwa da ijo na lasani sahaba nabi jiji na ni kibe biyo ya ci kayan sana adini bu ya wuwa wuka kato ya yake sahaba ji abdullahi bin masudi ci gaya masalacin fomushi gbogbo jama'i musulmi ji ke gaya wayo en gona na sahaba nabi muhammadu jini ya da bayanan ewa ko bayan bayanan alijanna ina oga da alijanna na annabi muhammad wa bayani mushi ga tatewa ma ga da kero ke shi da yana annabi muhammad wuna sallallahu alaihi wasallam shi da al'amarin na kwasa mai kati ya muna kawai jika to ga je bon kawai jika to ga je shi man shi amma da jika tun babu ila adini za a ga la adini gwata ugo katun ga yau bai cin nan jama'a musulmi shi man ce biya yi gan bai faruwa na jin yau ya sayi na usman yana ga daga kan daga al'umma ya musulmi shiga tere kere ebo kibo iza e yi fita ciya al'umma jiwa na shi biya ciya bai mutunci ya sayi na usman yana jama'u ci shiga yi gan alkawa da jau akufa daga kinye kufa kinye basra kinye misra kin wuce ko kutan a ta ba rufu wuce na bayanin da cikin ga yi tsakaniya za 6,000 kin dondo za 2,000 na nga yi zaba wuta nga yi fata bayanin da cikin ga a tuwaca a matitin ya fi wucin ke zai je lotuwa jiloji na zandoro wanda yi na wagai tuwaje zai lojo ebe na ya sayi zulhijje ga hausa yi na usman daga kan gaga adini giyo ga mai ya ji ishara a giyo man ga awwalul furqa hasala bi sababi qatl usman gagan farko na dai musulmi shi na mai ya bayan wani sayyidina usman mu yi khalifa ta cin mai annabi muhammad wala sallallahu alaihi wasallam lokaci na sayyidina usman na aminci Allah kiya bakin mu ibn zawon shalu wadda da kuma madina lokaci wuce kungiyar shi a caga tulare ba rufu gishi a caga tiyar a cikin tsayi na usman ya je kiyan kafiri egi na jiwuwar kan ya sahaba na bin muhammad shalu sallallahu alaihi wasallam a ga tsayi na usman ya je kafiri a zuwa mai ji zata ta mai jika ji kaza ta ko mai ji kaza mai ji kaza a fakwai farko bina kiji faro sai na ali jayi a daga biyani ga manana jarunta sai na usman fata a an kala yaji jirgin jarunta a ne jaban lokin miyaji a sai ke yi ga manawar otobe a sai ji shiri e ciki go uwe sai na usman ba rufin na shi abena gwamnati sahaba nabi muhammadu shahabtin ya dato hajji zo kanga a tida da dila na nabi muhammadu ji gambagai fiya gan da yi ki ba rufu na jijo a mai ne sai da na usman gobar ko shi ba rufe ji sallar jama'a uka uka no da fi zan do da tiya mai wuce ba nuwa malo mai wuce sahaba mu koya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ji ta ki galbe zunurai ne e wannan mun ji bayan da shi ba mun ji ga e za ta cikin bojin egin zagi a nabi ko ba yawa sai sai na usma wa rukayya jin yawo kuma da rukayya wuke ya umma ko kuma jin lokaci na jama'an na ji gadan e me sai na usman bodan wato watun izabagin da ta ga dabe e bayan sayidu na usman mai nimbo izabagin shi e ga ubaidullah ya giya adi wa ga gan da na usman ga kungiyar hawarijin na ji zai nimin ya buga fe liman da a nabi muhammad bore sallallahu alaihi wasallam ibn haji ba ta konka bai kayan wuji ya ta ga ga madina mu ba sahaba ne ma ya e gyaji sake fi goyi wa gishi a ga wa yi sahaba na jigo ba sai na usman na a yi tsakaniya za 700 a shagalu ba sai na usman bauta da shi tun kewa da sai na usman ya mulayi lugwa kan wayo bai gidi da na jibe ga giwa idanu sai na usman ya gaga an malfita fala amma kitalu fala e gwandon bai ga kaya mina mai idajin amma ya yi gukun gan bai jin ma'ana shi jimin ida e, e wani ya e zuwa na dara ya wani gaggara na gira yi jin na gara gira yi wuhu allahu akbar ngalan man jiga, ujiye yin doci zuma na kada su sha shi zuwa na ujiye yin doci za faruwa na je sai da na usman ya e zuwa na dara ya sarawina wani doci sai na umaru ga mana gazo ajin wa ajinwa sai na usman wa gadan aliyar fitina zumana mamin gobana zai mini ya zabagin na jokafejin jamani sallam lokacin na ubaidullahi gaggaya sai na usman ga za fitinan na zai mini ya bugai shado na ki sai na usman ga ibn e mai diga shi ya ji sallah zumaru ibn abi akida dede abi akida dede sai na usman sai gabi ga as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sallah ga yayin nage gan na zawan isha Allah ba suna minitin ibada jo fa idza ahsanu an-nas fa ahsin ma'ahum lokaci na zawan jige da sallah jige na ji eji sallah pambagar bai wa idza asa'u fajtanib isa'atahum amma lokaci na ya gabe da jama'a musulmi aji sallah gyane taya gan da sallah jigan bayani to man jigan na kai da wani Allah waje sallah zuma ya dan bidiyo na matuka ka bidi to yake yau ya shi amma wa gaban yi bai aki da ya shi, a ga wa sallah zuma Ibu na kawarin jirgin bidiyo jiga da wani amma bidiyo ka yake yau ya kafirinci gama da lokaci na jini tsayidu na ali ne ya ci sha ne abu a ga kafiri jayo kashi sayyidina ali ga hum min al-kufr farru kafirin shiga ke dagwadda akida didina kafirin shiga ga yi cin boya adini ga ga daga gogo yin musulmi zandoro ga addini layi bai bai na karaye biyu yiri ya shiga la addini bai bai sayyidina zamanin sayyidina usman ya shiga wanda kafir azgai ga khawarij zai je zufe zuci musulmi zai je yi zuci ga kafir ya botun bicicin da cin da ya zo isa akida yi kungiyar na challenge na wadda etan littafi akida bi pata a je shara wadda mini kungiya dide na lutace musulmi na kungiyar kawari ji da wadda sun manye ji dawa dide ya tafira al'umma ji to ke yare wannan wa akida ya zai ji wuta na usman da lakanga da a gama wuta sai idina alif jama'a musulmi ji wani zannanin fafin ga bewu sayidu na usman madina nan iga gwagwar sahaba da hatsin ya da aji zai ji makke fi bukan ganin sayidu na usman ga mujin ya da na jewa da kuina ebo kibu ga ranar rayu jama'a lona ebo na fitina ga na wai kaci zai niwa ba ngala qur'anu ga wasafu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ngala ga karayo da shani fitina ga siyasa in godda ba aga wuya wa magaci kabarwa a ji maka wuce acc wai wa pdp wa ba ruwan allah da wadanda sallah musu bi aqida wangina ga usmani ga ji maka kabari ko bogo ya ji musulmi shi ya ne yin lashe yi shi, e ya ji siyasa ne sai da kin wiwi wi ebo ne ba na waje ebo zan doce na mu wa ko kabuga yi wa je wa ya musu zuwa wala daji kyau lalace mu daji kasuwa ni wace ji bai wani wadda ba duwa su kuya za kirki na sara na ga iga jama'an na na jilatitu sai na usman na na na sobiya na yi miya muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wacin ta tiyar dabu na iga zaka na webe webe emi sai da usman lokacin na fitinan na tsala wa na? amma min za da na shi ta ba gina ga al'asar nan zaka na yi miya na nabi muhammadu tuna shahadu da ya fuska ku na na tsofiya sai ya ga ruzuni ya mi lashe dami la ya zaune a kal galibu ya shigin na dan su zai ma ke ga iza ga akida da dilla hadisi mai ke mutunci cire na rai kan da wani yuza kan gare an kalli tuji na jidaki da ta kafiri na in da wani zabubuwa ndo ti dela mi latu ebo jene wa yugi ko mu lade ka wuti ta cin ya imi nabi muhammadu a share zaba gin na jin ba duje wala tancin zai ji ci fitina yau mu ya sai na usman na sunna da na ade kina na to yage bish a ke da roma na alemani a da zaba gina yi gan sudan na yi na Ake da zaba gina ga Al mautul aswad a gaza shi tewuyen sayidu na usman na ciwuna eh, ya yi suno ga jabla rajulun rigin masar ciwo funin sarari zajiko a shagoro lokaci na gada mai sayi na usman bana yi miuna da mogali biyu na ngawai kan waya bau a dilla ko a sai bau waya sayyidina usman fai tilali yawai na nabi muhammadu da timbuna sallallahu alaihi wasallam mi gu gaga kaza tiwu mi gu ji falla kaza ya ba mi dan ni zai ji kaza na mi dan ni zai kaza na a ce gu tilali a fa wuce masa yi na usman wuce ba cin gan da kiyon bai azun mutuwan nan na bakon fa wuce wa gan bai anabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga anabi ga gan bai wani ga yawo usman e bai ba wa ke Allah akbar sayyidina Usman ran ya sahaban cikon na gwaga wata gife yau a tiya sayyidina Usman zumanu jiladiya fata energy jiye ba da gani jina wuje aibu mishari, a gadi a shi zuma kafin tsawar a hallallahu dama e gyawa shalar yau da ya zai je masai sai na usman yana yadda yau jigai bai gaggan daga kafira an go ga ya guje e bona ahadul mubashirin bil biljanna zai yi mini ko na annabi muhammadu ji bushara ya bilu janna na ga kai kafiri na go ba za a yi wa ga kafiri u cewa ya guje wallahi tallahi ujin kwa je kwa nga malayi ga wukan bai zo shi na najeriya ga yi kafiri na kawali su ko gaskiya najeriya ce shi zo yi na zo yi ga kafiri e ya kuna zai ji gaza na yi baka na yi ga kafiri su nga malayi ga wadda wuce kasu wuce a kida na nabi muhammadu wune sallallahu alaihi wa sallam in ji numfayin kai lafiya wa gaudi akida sunna in ji saka a'a akida sunna ta fiyo yan bidiya je ka numfayin ya fi saka amma akida hawari da mutane akida sunna akida yan bidiya jiro na musulmai musulmi ba ta rubutu gwada gogo ne goma shan agai taugata cewa da jika su ko san gi musulmi jitu eza bagin na lokaci na wallaci shi na usman Kur'anu ce gurin na usman bufuga ibu na yanzu wuyo ne dokun gambe kur'anu bayanan mutane da yawa na kuma na na aisha ganbe zarzagi zanzagi na yi gan amratu egin arsatunan a ga ya tiya fi da babu fi da maka a shiga lasta ne sai dina usman a da libban na jaman na jijiyar te wuyan sai dina usman mai ebola madina ba ta fi ku bi wuyan ziyo bi wuyan saharon cikon ne na na isha ga adali Kur'an na na cebur sai dina usman bu lokaci na wune ƙur'anun na daidai a jayen farko na kayan fiya na kayan sai da na usman buna wuna ta daidai aya bai so ce ga fa'in amalun bi misli ma amaltun fakadi sadau wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim daidai ayan na shagaye ga yan farko na ka in ce na kan sai na usman buna daidai ayan na gabo ya bugu jama'in musulmi shi akida ya da jawa shi ya gira yi musulmi mutum da na nabi muhammadu huna sallallahu wa sannan. to masifa ki shi ge zaba gina na husaini na usman na jabla muhammadu ni sirin mudami ni tabi jo wawo tabi yi ga ya ji kato ya sahaba shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah nabiya amma ke ba gani zai shi ya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam muhammadu bin siri ne ga wajen da tawafi wa fulloci wanda zaba gindoci ya diga ala humar firli wa ma a zunnu an tafira ne to ko fabe mi to na dai mile ga wafa da miya mi kpaye ga wafa da miya an kalli mu ta na duwa yi rikici yin nan ga to ko fabe mi wa ma a zunnu an tafira ne ma kpaye ga wafa da miya Mu wuce gina bagin naga kiga ce ba duwa irin rin nan ngé eto laifi kun loni ki tun wuce ndomu ya alikawali la ke dai nga de sa de wuyen yo ya sayidina usman yana wuce da wa ke yi ba zuma ya kibo zuma ya wuce da wuce lokaci na au na usman zona zawon ilife zo milo jama'a ci fai da cikin sallan ya bana fitina dakin bu zawon saga sagaya kataba ala kusaidina usman china kanga mke wumbu gigi bu mufe ke bewa gaga salla wa ji wani mufe jiki mke zumanin de kataba ya e, kwen saidina usman china kanga kashatu an waj'ihi fasafa'tuhu wa huwa mayyitun fayabisat yadihi kangan ke da yin alkafa ne yadda ina na usman cike gurgu da zumanin wasu sahaba mu cikin na wuzon amma da zubawin egon fewo egon shawo zaguru shi wai lazin so ibn siri na gan ra'ai su haya bisa can ka an na a'ul a ce kamin ya gwaza bagin ne awo ke waga cibana waga su kuma sai bi tawafi tó lè kòkó fàbẹ̀mí àmá mi pa ìná wà fàbẹ̀mí lọ́tí ó gan ẹgbọ́n dédé àtọ́ àzánlọ́tí ìrágán jù yin zaba gin na gai kawai kiwa ga kire shi sai na ali bukun tashin hawa da jawa jolai nole mini abu gande habab abdullahi bin habab yau ta bi wuce ko wuce mu dai yi wuyan ga kiwa ga ya ci sha ne sai na alibu ni gyara nan ga shi gadan gogan da muawiya nan iza ba kin daga ne yana bi dabo na yani wanda yana bi dabo na ya ga ngata e ga wa shahadan a sai wuta bai mu ci kwanda kin gode wa ga zagan ga zarurai in lai di democrat sun ga ya ji sallama ga wa jo democrat dole a fi bo ne ne zabe fahimta da dai kiji faro a wa abdullahi ibn hababu lobe kawar da wani da sai da musulmi da yaure ban a gai ne ga yi musulmi zandoro sun ya na kafira ya abdullahi ibn hababa ne wuzo a sai ke latishi ba yi min a sai wuyi min yi mi bi wata kwani a sai laubako a sai wagina a sai ke wuyi ebuna ya ba abu wala ya lidu illa fajiran kafara kafiri ka to gyara to ke ga yaro jama'a musulmi shi jama'a gidan na jaki da gidan na challenge na ngala ga wani wuce ka to ka to ga shi ko ga je ko man na je na ga da ya ga babu ya kuce ilimi ga ilimi mafi shafi ebuna sahaba nabi muhammad je zai da kwa ilimi bare amma zan da ga kin ga sahaba ji en dora kin gode wa de gi baru kuna ma qur'anu ba na ga manyan yi en don do a te nan ga wa di ne wannan mai le don ga musulmi sai ko ba mu da an sai tewo da wa zai wo wa je sunna wa je dan bidiya le bolo jama'a musulmi e gi baru ku shi iri ji katun waje lokaci ya katun wani ƙur'anu ba da kimi ba daga ƙur'anu littafin addini duk wata man jau kara-kara musamman littafin akida na jiya nabi muhammadu ku sahaba nabi muhammadu ci ta ciwon sallallahu alaihi wasallam ya koya yi fahimta wani gwargwaro ne ga na social barbudu bai ga cibici na social fagen da yi jama'ar musulmi shi ene wuwa ga jahilci mu gayi ba ta wuce bayan bidiyar shi ba wani kendo na imamu shafi diga nan ga ya zai bai fitacin al'umma ya alabi muhammad da sallallahu alaihi wasallam na ji ya ibada ladin ya buro ke katun rugwani a ci da ya bi ko ku gani bi yan wuji gani bi ya gya musulmi shi su ko bana na inda ci fibo ya gya musulmi ga jin ajali na wa lokun sojin wa ya e wani kafirin wani lagos wani ya tun ga sahubu musulmi amma wa ga sahubu zamuciya ya e wani ba mu wuji kiyan wuji musulmi hukumin musulmi wadda bukatan da na yi zuja akida da biyu na sami tun zamai sai na usman na nga shewul barbahare ga yau musulmi da ganwe tun na sai na usman na nga ibaru ku gina jiskiya ga ajiye basira addini ga sahaba annabi muhammad shi sallallahu alaihi wasallam wani wacin da loba abdurrahman bin mulkin na sayyidina ali na e gika turorin sayyidina ali baru ku titi ya ga sai na ali ya ga kiyo oh, kafir kina wa ga kafir oh, a ga da sun n'uji ga gyara ga da gwada, ibnu abbas je wa nan gole aya duniya wanga daga ji gyara ga da ko ga za ga kafiri ko na so shiga wa in khiftun shikaka bainihima fa ba'thu hakaman min alihi wa hakaman min aliha in yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma so shiga da gyara gada babe ine wace tata aliu ne da shiga da gyara gada gobe muawiya ce da ba ci gona ko haje ka bi nan da wuce sai yayin loya gwa kwaji na jida jida ne ga harorawo shiga zan doro na jana kafiru bugo ke da kungiya ne da na nan challenge yana amma kawai ji kasu wa ta yi kira kasu ga lawo ki ga zan na takwa zan na takwa ba amma wa gasa sakafu nun sai kan wa ta yi kira to ku ba alkhairi mu yayi aqida wangina nabi muhammadu zabaina mun sai ga da aqida yan bidiya da fatai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laifi. Allah ya kama mana da alheri Allah kuma ya biya bukatun muna alheri jama'a mun ta addu'o'i muna roƙon Allah biya bukata muna roƙon Allah zama lafiya mun ta roƙon Allah zama lafiya kuma mun ta roƙon Allah